Hoto na sha takwas Kwana uku bayan mutuwan Yesu, sai mata suka tafi wurin kabarin, sai suka iske an gangarar da dutse waje ɗaya, kabarin kuma kango ne ba jikin Yesu a ciki. Aikakku daga cikin sama, wato mala'iku, suka ce ma matan, Ba shi nan ya tashi, yana da rai, kamar yadda ya faɗa muku. Matan suka yi gudu, suka faɗa ma sauran almajiran na Yesu, su kuma suka je da gudu zuwa bakin kabarin domin su gani. Sai suka tuna da maganar da ya faɗa masu, Zan mutu, bayan kwana uku zan tashi. Ya yi kwana arba'in a duniya, har mutane da yawa suka gan shi.